Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin na ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna. To a maudu'in da muka kawo muku mun baku labarin cewa daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da janye dakarunta na MINUSMA daga ƙasar Mali. bayanai na nuni da cewa fada ya sake barkewa tsakanin dakarun gwamnati da kungiyoyin 'yan tawayen arewacin kasar da ke fafutukar kafa kasar azwat wannan shine maudu'in dai da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau to za mu fara da malami na farko wanda zai fara gabatar mana da sunansa kamar haka bismillah Sashen Hausa na gidan Radio Faransa. Sunana Sanusi Maɗatai daga nan jihar Damagaram a jamhuriyar Nijar. To wannan sabon yaƙi da ya ɓarke a tsakanin gwamnatin mulkin sojan Mali a ƙarƙashin jagorancin Kanal asimi goita da kuma ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar, musamman ma a wannan yanki na Kidal wanda ya shafe sama da shekaru goma a hannun 'yan tawayen ƙasar, wanda a halin yanzu ita gwamnatin ƙasar take fafutukar ganin cewar ta dawo da shi zuwa mallakarta, su kuma 'yan tawayen suke fafutukar ganin cewar ya ci gaba da zama a hannunsu. daga nan Nijar babu abin da za mu ce face fatan Allah subhanahu wata'ala ya dora waɗannan sojoji na Mali akan waɗannan haramtattun 'yan ta'addar da fatan Allah subhanahu wata'ala ya baiwa waɗannan sojoji ikon kwato wannan yanki na Kidal zuwa hannunsu daga ƙarshe ina mai addu'ar mai kowa mai komi Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana dawwammamen zaman lafiya da ci gaba mai dorewa a nan Afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya. ina fatan za ku tashi lahiya rp hausa ni ne sanusi maɗatai da magaram nijar gidan rediyon faransa mai albarka mai magana hassan albasari abu afan angon fatima da ke nan cikin garin fataskun jihar yoban tarayyar najeriya muna godiya sosai bisa karɓar ra'ayoyinmu da kuke yi kowane lokaci to a zahiri na gaskiya batu dai na yaƙe-yaƙe da ake samu a cikin wannan ƙasa ta mali tabbas wannan abu ne na ɗaga hankali duba da za ka ga kusan kowane ɓangare na ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ma ƙungiyoyi masu neman jihadi ko kuma masu jihadi Za ka ga cewa kowanne ɓangare suna buƙatar cewa a basu wannan ƙasar suna so su kafa tasu ƙasar to kuma biyo bayan yanayin yadda ka ga wasu ƙasashe suna janye dakarunsu a ita wannan ƙasa ta Mali ɗin to gaskiya wannan abu yana ta ƙara ta'azzaruwa to muna dai ƙara jawo hankalin jami'an tsaro na duniya ma baki ɗaya da su ƙara tsaurara tsaro ko kuma su ƙara mai da hankali yanayin yadda za a kawo ƙarshen wannan baraka duba da za a ga duk wani abin da ka iya kaiwa ka kawo kan talaka yake da wato kuma kaga idan aka ce talaka ya ji kunci a ƙasarsa ina ga dai kamar ba a kyauta ba na ku Hassan Albasari ya bafan angon Fatima da ke nan cikin garin Fatesku. ne don faransa mai magana baban fatima garnasco gangam karamar mulki ta shagari sokoto state nigeria to dangane da waɗanda da ke a mali da su da 'yan awari aka ce kuma 'yan tawaye ya dace a ce su gwamnatin ta nemi agajin ƙasan sanin duniya sannan kuma ita majalisar ɗinkin duniya ya kamata da zan ka sa bakinta ta ta faɗa da tashi cikin gida ko kuma da makwata da makwata bai dace a ce ta sa ido tana kallon abu ba sai ya ɓaci sannan a zo a ce a wani abu a wuta tun da kama wata aka tattala kashe ta ba wasu sai ta fara ruwa da yawa ta ta da yawa kashe tana da wahala don haka muna kira masa ɗinkin duniya da ƙungiyar afirka da ƙungiyar turai duka dai a haɗu dai a kashe wannan wuta da kan na abu ya zan abin da ya zama haka muna kira kuma ɗinkin duniya da zahiri da haɓata ga wangar majiya ta lalata garin faransa. Sashen Hausa na Radio France mai albarka mai magana Prince Abdulmalik Lakatanganawi, ɗaya daga cikin ƙungiyar murya talaka karamar hukumar Jakuskon jihar Yoban nigeria A gaskiya sake farkewar fada a arewacin kasar Mali wani abu bai zo da mamaki ba duba da yanayin yadda majalisar dinkin duniya ta janye dakarunta ko don ba san menene dalilin da ya sa majalisar ɗinkin duniya ta janye dakarunta daga kasar mali ba amma wannan ya nuna har yanzu kasar mali na bukatar jami'an tsaron nan na majalisar ɗinkin duniya saboda haka ya kamata a ce majalisar dinkin duniya ta yi duk mai yiwuwa gurin barin jami'an tsaronta amma ba duka ba bane ba ta bar kashi bisa uku na waɗanda da suke cikin ƙasar mali domin shine kawai zai ka kwanciyar hankali da ƙarshe kuma ina addu'a allah ya bawa ƙasar mali lafiya da kuma duniya baki ɗaya na gode ku tashi lafiya mai magana prince abdulmalik alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar murya talaka karamar hukumar jakuskon jihar yoban najeriya faransa mai albarka sunana amur soja ɗan nijar ne mutumin tsamkaka ne cikin jihar zandara mai yana travelers capital ɗin libya mun gode da wanga maudu duwe ne da kun ka bamu yayin da dakarun majalisar ɗinkin duniya suka janye suka bar ƙasar mali sai ga su ƙungiyar abzanawa masu tada kai baya a yankin gidal na ƙasar mali suke so da su da ƙarfi da yaji sai sun samu dama sun kafa ƙasar su to ba zai yiwu ba su nawa ne dukansu 'yan tsirarin mutane ku zo ku rika ta da kasa hankali ku ce ku da ƙarfi da yaji sai kun kawo ƙasar ku to muna jan hankalin shugabar ƙwanƙwariya na ƙasar mali kawai su tashi su jajirce su domin su magance wannan mutanen wanda ba sa son a zauna lafiya duk wannan wanda ba son zama lafiya a kasashen mu na musulmi Allah ubangiji kai mana maganin su Allah ka zauna da kasashen mu da kasashen mu na Afirka lafiya da ma sauran kasashen duniya baki daya baki ra'ayina kenan ku tashi lafiya sashi hausa na gidan radio faransa mai magana ayuba isa garin sarkin noma daga nan karamar hukumar local government to a gaskiya ni ra'ayi na wannan fada da ake yi tsakanin 'yan tawaye da sojojin gwamnati ni ina gani zancen banza ne ma duk wanda ka je yana ce maka wai jihadi yake yi in gulin jihadi yake so ya tafi ya tafi ya tafi zirin gaza mana ga ta yadda ya ce kashe musulmai ba kakkautawa ba ji ba gani ana zaluntar su amma sai zo ya fake a afirka ko a mali ko a najeriya ko a niger wai wai yana jihadi wai wallahi wannan ƙarar banza ce kawai ana yaudaran mu ne kawai Assalamu alaikum sashen Hassan na Radio Faransa mai albarka. Mai magana Umar Fifa sabon garin kauran namo da jihar Zamfara kamar kowace rana muna godiya da wannan dama da kuke ba mu. To hakika ni abin da ke daure manka ko da wani lokaci akan wa'annan abubuwa da ke faruwa a nahiyar Afirka musamman a kasar Mali shine irin yadda kwamitin tsaro da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya babu wani mataki da kuma kokari ko kuma yunkurin dakatar da irin wa'annan abubuwan da ke faruwa da suke yi. Hakika ko da wani lokaci zaka dai ji cewa kwamitin tsaro da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suna tsawatarwa to wai ina dakarun da ake kafa don dakatar da irin wa'annan wannan tashi tashi hankulan yanzu a nahiyar afirka abubuwa uku da suka fi ci mana tuwo a ƙwarya su ne masu neman ballewa da masu ikirarin jihadi da kuma masu garkuwa da mutane babu wata ƙasa ɗaya da aka yi yunƙurin dakatar da wannan al'amari don haka muna fatan ita ƙasar mali da ke cikin wannan tashi hankali a yanzu ubangiji allah ka masu ɗauki da gudunmuwa mu a najeriya da muke fama da masu garkuwa da mutane ubangiji allah ka mana agaji da gudunmuwa ku tashi lafiya magana umar fa sabon garin ƙauran namu da jihar zamfara. Tashin Hausa Radio France International ya rafi mai magana isa Abuton Fayi ma dawa Niger. To lalle wannan rikicin na Mali wannan janyewa ta sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna kenan har yanzu daga cikin tsaron Mali akwai rauni. Wannan sojojin da ka zama kamusa kuma na Rasha eh ba sojoji na masu yawa da sun ka iya maganin wa'annan masu ɗauke da makamman da cikin ƙasar Mali ba. Don haka abu na dai gashi na sai dai a ce dai Allah ya kawo sauki Allah ya sauwaka kuma su bar dogaro da wa'annan sojojin da suke ciki na rasha su tsaya wasu wasu yan kasa su shirya da kansu kuma su daidaita kasar su don wa'annan duk sojoji da annan ba su magance musu wannan lamari sai dai a yana dai mai rabon mutuwa shi mutu ga abin da ake wakana a halin yanzu. sashen hausa gidan rediyon france suna na mustapha bayan mega daga nan gusau jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da ɗauki ba daɗin da ake tsakanin 'yan tawaye a ƙasar mali da hukumomin ƙasar so alaƙiƙanin gaskiya wannan abun bai zo mana da mamaki ba duba da shugabannin ƙasashenmu na afirka suna yi wa harkar tsaro riƙon sakai na kashi ga dukkan alamu kasashenmu na afirka suna nuna gazawa dangane da yaƙi da 'yan ta'adda da 'yan tawaye masu sun araba ƙasa a duk lokacin da aka kirkiro wata kungiya aka ga cewar kalubale ce ga gwamnati ko ga 'yan ƙasa so ya kamata a ce a taka mata birki a yi tsaye-tsayen daka wa'annan 'yan ta'adda ko kuma 'yan tawaye ba su buwaye shugabannin kasashenmu na afirka ba su magance su amma suna son su bari wankin hula ya kai su gari to mai sauraro yanzu kuma lokaci ya yi da zamu leƙa shafinmu na facebook domin jin sakonin da kuka aiko mana tare da nasir sani nasir me suke cewa ne to shamsiya haruna ga yadda sakonnin nasu suka zo mana daga shafinmu na facebook zan fara da musa na cali mahanga ya ce daga mahangi jihar katsina a gaskiya wannan rikici da ya sake barkewa a kasar mali hakan abin allah wadai ne matuka allah ya kawo ƙarshen wannan matsalar amin sai abubakar salisu gozaki daga karamar hukumar kafur ta jihar katsina najeriya ya ce haba dakarun kasar mali da 'yan tawayin azwad fada tsakanin kusan ba mafita ba ne a daidai lokacin da kuke fuskantar matsin lambobi daban-daban daga kasashen ƙetare da ma kasashen yammacin duniya lokaci na zama tsintsiya ɗaya maɗaurinki guda ya zo a yanzu don haka ku yi kokari a zauna lafiya shi kuwa aminu usman daga garin gula na jihar maradi cewa ya salam arafa hausa to a gaskiya abin da zan iya cewa shine su haɗa kansu su zauna lafiya da juna domin dai zaman lafiya ya fi komai daɗi Allah ya kyauta. To sai Aminu Usman tare da Muhammadu Nura Abubakar Salifu daga jihar Maradi inda suka ce salama rafa Hausa to gaskiya abin da zamu iya cewa ga waɗannan 'yan tawaye na ƙasar Mali su zauna lafiya da junansu domin dai zaman lafiya ya fi komai daidai. sai kuma awwalu sha'aibu amfani tare da aminu ubali gaya da jafar mai injin nika unguwar turu da kuma datti zobiya unguwar turai. suka ce fatan alkhairi a gare ku a rafai hausa samsam ba mu ji daɗin yadda majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da janye dakarunta a ƙasar mali ba a ƙarshe muna addu'a allah bai kawo wa ƙasar zaman lafiya mai ɗorewa mun gode a rufai hausa ku tashi lafiya shi kuwa lawal sade daura cewa yana tare da habu messi unguwar majema daura da bilyamunu agwar maji da sani a da'u alaska tsatsunburum da muawiya musa musawa daga jihar katsina suka ce ai manyan kasashen duniya idan kasa na yaƙi da wata ƙungiya ko wani sashi da wani sashen a ƙasar ko ma ƙasa da ƙasa ba za su taɓa abin da ya dace ba wajen ganin cewa an kawo ƙarshen wannan rikici rikici ya kin ji dai yadda sakonnin nasu ya zo mana gare ki Toma da nasir sani hakanan mai sauraro kai ma za iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na facebook wato rfi hausa ko ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya to malami na gaba muna sauraron ka. kuna magana da hashim daga nan garin tsamama wal filinge tilberi a jamhuriyar nijar yau wajen shekara goma ko fiye da goma ana gwabza fada ta yan kungiya masu dauke da makamai da su da sojan mali a kasan musamman a wanga lokaci da ake ciki na yankin kidal saboda dalilin da majalisar ɗinkin duniya ta janye sojojinta daga cikin ƙasar ta faɗa ta kara kunno kai ta yi kamari to ai sai mu ce babu wanda sun ka kirkiro waɗannan wadace-wadacen na 'yan ta'adda da sojojin ƙasa kamar su turawa ne suna sun ka ba su wata lala hudu da ba ita ta ba su kuma don su samu su kurɗo cikin ƙasashenmu su kwasa arzikinmu don suna ganin in gaba da gabana ba za a amince su wani kwashe-kwashen arzikin da ya huce kima ba amma an katar da hankali sai su shigo kamar ɗauki za su kuma ba ɗaukin na ba su sun san abin da suke kawo a cikin eh, sun san abin da suke yi a cikin ƙasa sun san komi suka kwasa daidai faransa ne muku fata alheri kuna magana da hashim daga nan garin tsamama a bali filinge jihar tilberi a jamfodiyar niger. yau wajen shekara goma ko fiye da goma ana gwabza fada ta yan kungiya masu dauke da makamai da su da sojan mali a kasan musamman a wanga lokaci da ake ciki na yankin kidal saboda dalilin da majalisar ɗinkin duniya ta janye sojojinta daga cikin ƙasar ta faɗa ta kara kunno kai ta yi kamari to ai sai mu ce babu wanda sun ka ƙirƙiro waɗannan wadace-wadacen na 'yan ta'adda da sojojin ƙasa kamar su turawan ne suna sun ka ba su wata lala hudu da ba ita ta ba su kuma don su samu su kurɗo cikin ƙasashenmu su kwasa arzikinmu don suna ganin in gaba da gaba na ba za a amince su wani kwashe-kwashen arzikin da ya huce kima ba amma an katar da hankali sai su shigo kamar ɗauki za su ka kuma ba ɗaukin na ba su sun san abin da suke kawo a cikin eh, sun san abin da suke yi a cikin ƙasa sun san komi suka kwasa rediyo faransa ne muku fata alheri madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a madadin ka fatanin abokan aiki da mako masu sauraro. Sai kuma injiniyan mu da ya sarrafa na'ura domin sada mu da ku wato Ibrahim Tukur Keffi. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.